samu mu ga suna abin da muke fata jama'a kar mu yanke daga rahma Allah Najeriya za ta gyaru insha Allah ta'ala duk wani zalunci da kuke gani in Allah ya so za a waye gari zai zama habar kana zai zama labari domin na tabbatar muku da cewa duk wanda ya san 1980 yau shekara ashirin da tara shirin miya sai a sa na sirri to sanya gishirin miya na sirri guda a lokacin nan kamar yanzu a ce gishirin miya za a sa na naira a miya daya kuma ya ga gane suka fito suka tau amma ana nan ana nan kun ga jirin hali har ta kai yanzu farfesa ne ma shugaban kasar ba ku abinda azzaliman suke bukata shine ku fito ku zanga-zanga shi wane da ba dan uwa ba an zai shi wane kaza wane kaza shi ne abin da ya faru ba haka ba yanzu a Najeriya a zai da professor professor yana da kuɗi ne kam shi ne kuɗi ne zai ci to amma ka ga ka dubi da chef din da kasar Ghana ta dauka so da ka yan Najeriya kuma ku dage Najeriya za ta gyaru insha Allah ta'ala sai an zo ana labarin cewa ko oh, da za a kasar nan aka saka su da masu yi kama a wata duniya ce aka yi don Allah ya so yanzu gana abin da suke faɗa mana ke kuma kun da wuce wani abu gobe da su kuma su jira ke wasu abubuwan suna da kamar ma ba a zamanin su aka yi ba an fara ma'ana yanayin rayuwa ya fara canzawa